wannan yar fim ne eh, ba za a bari kai ka mu'amala da ita ba yar fim ce kaza kaza kaza kaza ko kuma irin in aka zo auren iyayen mijin su ce ba za a aure mu ba 'yar fim ne da sauransu ba za mu yi zaman aure ba da sauransu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu da farko dai suna na Asmawa Abdullahi Wakili wacce kuka fi sani da Asmi Wakili jarima a masana'antar Kannywood. a haife ni a plateau state wato jos karamar hukumar barikin ladi a wani ƙauye da ake kira mahanga matakin karatu na na yi board primary school ina da secondary school anan na tsaya ban ci gaba ba ito eh gaskiya a ganin wanda ta yi primary school da secondary school kawai eh, kawai na ga zama na yi tunani na ga wani sana'a zan fara yi kawai sai na yi deciding ma kaina cewa in fara acting shi yasa na nema aminu s bono marigayi kenan na faɗa masa ina so in shiga harkan fim ya ake yi ya ake farawa sai ya man bayani ga yadda ake shiga za a je a yi rijista da sauransu amma gaskiya da na fara yin fim ɗin ban fara rijista ba saboda da waka na fara yi so da na yi wakan sai aka ce gaskiya ba za a iya saka na fim ba sai na zo kano na yi rijista da sauransu shine na zo na samu wani eh, hafizu bello na faɗa masa cewa ina so in fara yin fim sai ya ce min to gaskiya dokan fim shine na farko ka je ka yi rijista a san su muka je da shi aka yi min rijista da sauran sai na fara yin fim eh ina da shi ubangida na shi ne dai amina s bono marigayi kai eh, gaskiya fim jini ne ina son fim sosai na fi son fito a fim saboda kawai na fi son fim duk da dai fim yana dadewa bai fita ba da sauransu amma dai na fi son fim gaskiya fim ne za a kira ka a biya ka kuɗi masu yawa amma yawancin waka wani waka ma da kanmu muke ɗauka ba wai biyan mu ake yi ba mu muke ɗauka sai mu saka a youtube channel mu so gaskiya na fi fitowa a fim akwai wani eh, fim sunan shi darasin farko ina son fim din sosai sosai um, akwai wani sin da muka yi don girman Allah ka taimake ni ka fita daga cikin ɗakin nan ka bar ni in yi wa wannan matan dukan tsiya ta yadda ba za ta sake tunani ko kuma kuskuren cewa za ta duke ni ba irin idan na tsuguna a gurin shi yana tunanin zan ce ai haƙuri ne a bar abin so ina son sannan sosai ina son shi Ah, waƙar da na fi so wata na fito a ciki gaskiya abin ya motsa ni yana ina son waƙar sosai sosai saboda an san ni da yawa a sanadiyar waƙar na samu abubuwa da yawa a sanadiyar waka yanzu haka ma idan na fita abin ya motsa ake ce min duk da wakar ta tsufa ana yi wa mutane da yawa tambaya na in za a hira da su wasu su ce wai ba su da saurayi babu ta yadda za a budurwa ta zauna a tambaye ta kuma ta ce ba ta da saurayi duk muninta ina da saurayi ba zan iya faɗa ba gaskiya kuma yamma dai ina son shi gaskiya ah, mutum ne na gari eh, yana damuwa da damuwa ta a duk da matsayina na yar fim wanda mutane da yawa suke kyamata like mutane da yawa to shi ba, ruwan shi kawai ya ɗauka abin da nake sana'a ne so yana supporting ɗina akan abin da nake so a kan ra'ayina sannan duk lokacin da ya ga ina cikin damuwa ko voice ina ya ji ya canza sai ya tambaye ni me yake faruwa muna fuskantar kalubale sosai a zamantakewar mu da mutane suna ganin kamar irin mu ba mutane ba ne like akwai dan kyama haka duk da dai yanzu an waye gaskiya ba kowa bane yake yin irin kyamatan mu amma dai muna fuskantar shi irin in aka ce wannan yar fim ne eh, ba za a bari kai ka mu'amala da ita ba yar fim ce kaza kaza kaza kaza ko kuma irin in aka zo auren iyayen mijin su ce ba za a aure mu ba irin fim ne da sauransu ba za mu yi zaman aure ba da sauransu kuɗi suna faranta min rai zan yi fim ne akan faɗakar da iyaye mata da kuma mu maza da su dinga barin 'ya'yansu mata suna karatu mai zurfi sannan kuma akan fyaɗe da ake yi wa yara yanzu ƙananu da kuma uh, matsalan da muke fama da shi a garinmu faɗace-faɗacen da ake a jos zan yi fim akan shi in wayarwa da mutane hankali Eh, a kawo mun gulman wani yanzu nan zama yi faɗa da kai duk yanda nake da kai irin ka zo ka ce min he asma'u eh, wancan faɗa ta ce kaza kin yi kaza kin yi kaza to duk yanda nake da kai za mu iya samun matsala hmm, gaskiya da wahala da gaskiya in yi gulma da wahala saboda ba ma na ban cika mu'amala da mutane ba irin da yawa very close mutane ban cika ba gaskiya saboda ina son shiru tuwo miyan kuka atamfa ita ce in na saka ta na sa atamfa da gyale zan iya shiga ko ina ba zan je irin na yi filin ko wani zai ganni ya ce wannan ba ta kyauta ba ko wani atamfa rasuwan mahaifiya da saboda rasuwan mahaifiya ba ƙaramin abu bane ba saboda rasuwa in kika rasa mahaifiyarki kamar kin rasa duk wani farin ciki na cikin rayuwarki ne ban yi tunanin ma zan kawo haka ba ban yi tunani ba saboda rasuwar mahaifiyata ne ya dagula min abubuwa da yawa a rayuwa na wanda nake so in bude idona in ganna ciki so ina ina irin ina tuna mahaifiyata ta rasu ina shiga ɗaki in yi kuka sosai kuma rasuwar mahaifiyata ne yasa ban saba da mutane ba mu'amala da mutane da sauransu ba dan na fara yin fim ba ma gani nake kamar duka mutane sun kyamace ni idan kina so ki shiga fim kar ki shiga fim irin wai dan kina kallon asma abdullahi wakila a fim tana burge ki za ki shiga fim ko kuma kina ganin asma abdullahi wakila tana rike da waya babba tana hawa mota tana da gida tana kashe kuɗi shi yasa za ki shiga fim ko kuma wani yana burge ki gaskiya kawai ki mai da abin sana'a wannan shi muka rasa shi yasa kullum muke fama da abubuwa da yawa a Kannywood burina shine in zama jaruma wanda take faɗa a Kannywood sannan kuma in zama like kowa ya sani